إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل kulla ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau alhamis huɗu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da tara ga watan Yuli miladiya ta annabi Isa alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara ta dubu biyu da goma sha shida. idan ba manta ba a darasinmu na jiya mun shiga sabuwar sura suran da ake kiranta suratu gafir suran da aka saukar da ita a birnin makka wanda take kunshe da ilimi na ainihin tauhidi da kuma sakamakon da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayarwa ga duk wanda ya da'a wa Allah da kuma mummunan sakamakon da Allah yake bayarwa ga duk wanda ya saba masa a jiya an karanta mana ayoyin da ba mu fassara su gaba ɗaya ba Allah tabaraka wa ta'ala yake bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو waɗannan ayoyi guda uku kamar yadda malamai da dama suka yi bayani sun ce sun kunshi sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har wajen guda takwas ko guda tara da farko kalman hami a jiya mun yi bayani cewa wasu malamai sun ce Allahu a'lam bi muradihi bi zale. Allah ki ya san abin da yake nufi da wannan kalma na hamim saboda haka duk duniya babu wanda ya san ma'anan hamim sai dai idan ka raba akwai ha'un akwai mimun a kira'a idan an zo kamar yadda mala ya karanta mana haka za a karanta haɗin ba a tsawaitawa sosai mimun ɗin shi ne ake tsawaitawa a wata kira'a he mim maimakon ha sai a ce he wannan ita ma kira'a ce mutawatira ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka idan muka dauki fassarar waɗansu malamai wannan kalma ta hamim ismun min asma'illahi ta'ala suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala to akwai waɗansu sunayen da za su biyo baya تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم saukakken littafi ko saukarwar littafi ne daga Allah daga Allah suna ne na Allah subhanahu wa a cikin sunayen Allah ma kyawawa Allah shine tushe duk abin da ya biyo bayansa to yana kunshe da sifa ne shi yasa wajen tauhidi kashi na uku ake kiransa tauhidul asma'i was sifati tauhidi na sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala to idan ka lauko Allahu ar rahmanu ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mumin al-Muhaymin asalin sunan Allah shine Allah Allah amma duk sauran sunayen sifofi ne na Allah amma kuma a wata fiska ana kiransu su ma sunaye kamar yadda yake za a iya sifanta abu da wani abu daban idan aka sifanta ki da sifa kuma sai a mayar da wannan sifa ya zamo suna to kamar haka ne Allah tabaraka wa ta'ala yana da sunaye yana da sifofi kuma sifofin Allah ne da yawa daga cikin su sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai dai kuma a gane idan aka ce suna to zai yi wahala ka fahimci wani nau'in aiki a karkashin suna kaman kalman Allah amma idan aka ce suna ne sifa to a karkashin wannan suna sifa to akwai wani nau'i na aiki wanda Allah yake yi kuma babu wanda yake aiki irin wannan sai Allah subhanahu wataala saboda haka anan mun samu hamim mun samu Allah sannan al'aziz Allah mabuwayi ne wannan suna ne daga sunayen Allah al'alim Allah masani ne wannan ma suna ne daga cikin sunayen Allah kuma sifate kamar yadda kalman al'aziz ta kasance sifate daga cikin sifofin Allah gafirin zambi wannan ma sifate daga cikin sifofin Allah Allah ta'ala mai gafaran zunubai ne shine zaka ji ana cewa Abdul Gafir ko Abdul Gafar idan aka ce Al Gafar shine mai yawan karban gafaran bayi gafiru zambe mai ta zunubi saboda haka suna ne kuma sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wa qabil taw wannan ma sifa daga cikin sifofin Allah qabil taw Allah mai karɓan tuba ne kun ga akwai bambanci tsakanin gafirizm mai ta zunubi ne ƙabili tau mai karɓan tuba ne domin duk wanda ya tuba Abla an tatlu a kyamtu min ha sabon alai duk wanda ya tuba kafin rana ta fito ta mafaɗanta ta yamma kafin a rufe ƙofan tuba wanda manzo Allah ya yi bayani kusan takin alkiyama cewa za a rufe wannan kofa to kafin a rufe kofa duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa haka ma mutumin da ya tuba kafin magagin mutuwa ya kama shi maza Allah ya tabbatar mana da cewa Allah zai karbi tuban wannan bawan Allah amma duk wanda magagin mutuwa ta same shi sannan yace inni tubtul an Allah ta'ala ya ce wa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار saboda haka duk wannan magagin mutuwa ta kama ki yace zai tuba Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karbi tubansa ba a hadisi kuma maza Allah yace tuqbalu tawbatul abdi ma lam yugargir lalle ana karban tuban bawa matukan bai je gargara ba saboda haka wa qabili taw wannan sifa ce daga cikin sifofin Allah kuma har ila yau suna ne shadidul iqabi Allah mai tsananin azaba ne wannan ma sifa ce daga cikin sifofin Allah kuma suna ne daga cikin sunayen Allah zai taule kuma Allah ma yalwata ne da wadata wannan ma sifa ce daga cikin sifofin Allah kuma suna ne daga cikin sunayen Allah la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wannan ma sifa ce daga cikin sifofin Allah ilaihil masir kuma zuwa ga Allah ake komawa saboda haka a karkashin wannan akwai sifa daga cikin sifofin Allah Allah ta'ala shine makoma ko mutum ya ki ko ya so ko musulmi ko kafiri ko namiji ko mace ko babba ko yaro duk wanda ya mutu zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ilayya marji'uhum ko ilayya marji'uhum makoman ku gare ni take in Allah makoman su gare ni take in Allah wa ilaihil masir saboda haka makoma tana ga Allah al-masiru, wal ma'abu wal ma'alu wal marji'u bi ma'ana dukan su ma'anan su guda ɗaya ne makoma ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan mun duba za mu ga akwai sunaye da sifofi guda nawa cikin waɗannan ayoyi hamim Allah العظيم العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير saboda haka wajen guda goma amma waɗanda suke zahirai su ne guda tara na ƙarshen fassara ce ta ba da wannan ma'ana wa qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yake tanzilul kitabi min Allahil azizil alim ah, saukarwar littafi ne daga wajen Allah wanda yake mabuwayi masani ay tanzilu hadha kitab saukar da wannan littafi na alqur'ani min Allah ya tabbata ne daga wajen Allah zil izzati ma'abucin buwaya wal ilm kuma ma'abucin ilimi la yura janabuhu. babu wanda ya isa ya kewaye iliminsa dangane da abin da ya shafi al'amuran Allah gaba ɗaya wala yakfa alaihi dhar kuma daidai da ƙwayan zarra baya ɓuya gabarin Allah wa in takasafa hijabu komai irin kariyan da wannan ƙwayan zarra take da ita to ba za ta ɓuya gabarin Allah subhanahu wa ta'ala ba wa qawlu sa'annan faɗin Allah da yake gafir zambi wa qabilu ay yaghfiru ma salafa min Allah yana gafarta abin da ya gabata na laifi wa yaqbalu at-tauba fil mustaqbal kuma Allah yana karban tuba a gaba shi yasa aka ce da neman gafara da neman tuba ana son a rinka haɗa su waje guda astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilai. ina neman gafaran Allah ina tuba zuwa ga Allah saboda haka gafirin zambi wa qabili tawb wa yaqbalu tawbata fil mustaqbal liman taba ilai duk wanda ya tuba zuwa ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala mai karban tubansa ne wa kada aladai duk wanda ya kaskantar da kai wa Allah Allah zai karbe shi shadidil iqab kuma Allah mai tsananin uquba ne ai liman tamarrada Da duk wanda yayi taurin kai wa taga yayi dagawa wa athara alhayata kuma ya zaɓi rayuwar duniya wa ata ya ƙetare iyaka an awamirillahi ta'ala wa baga gabarin umarnin Allah kuma ya yi ta'addanci to Allah tabaraka wa ta'ala mai tsananin ukuba ne zai kama shi shi yasa to ainihin ƙarfin mutum da girmansa ba zai gagari Allah ba wa kazalika aktu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna asbahu alimun shadid lalle rikon ubangiji yana da karfi mutane nawa Allah ya kama su ina suke a yanzu ina karuna ina fir'auna ina hamana ina lamaruzu ina waɗannan suke ina abu jahal ina umayya ina kabu bin walid da sauran ire-iren waɗanda suka ainihin yi ƙoƙarin takura addinin Allah ina suke duk waɗannan sun riga sun tafi saboda haka Allah ta'ala shadidil iqab mai tsananin uquba duk wanda ya kafirce Allah zai maganin sa wa hadhihi ka qawli kun ga wannan ya dace da falin Allah ta'ala da yace nafi ibadi ka sanar da bayina anni ana al-ghafurur rahim lalle ni mai yawan gafara ne mai jin kai wa anna azabi huwa al'azabul Ali, kuma lalle azaba ta mai raɗaɗi saboda haka kai a hankali in kana neman gafara wajen Allah za ka samu idan azaba kake nema za ka samu kuma duk laifin da ka aikata ko da laifinka ya cika duniyar nan ne in ya ka nemi gafara a wajen Allah zai gafarta maka Allah ta'ala yake gafartu laka wala ubali zan gafarta maka ban damu ba amma da sharadi babu haƙoƙin mutane baka yi zalunci ba baka yi baba kere ba baka yi ta'addanci ba idan akwai haƙƙin mutane to sai ka mayar musu da wannan don akwai babi na musamman da ake kiran saratul mazalim idan mutum bai mayar da abin zalunci ba duk tuban da ya Allah ba zai yafe masa ba dole sai an yi kisasi ranar tashin alkiyama sai dai kana iya samun sassauci idan ka gane kuskurenka amma in laifi ne tsakaninka da Allah wannan kana yi ana tunatar da kai Allah wadilat qulubuhum wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda suke tuba nan da nan zuwa ga ubangijinsu idan a karanta musu ayoyin Allah suka razana sukan yi tunani to idan ya kasance tsakaninka da ubangiji ne mai sauki ne amma tsakaninka da wani sai kuma aka wayi gari wani baya nan ko baka san inda za ka same ki ba to wannan sai ka kai ta tara buhuhuna na istighfari da buhuhuna na la haula wala quwwata illa billah ka je lahira da buhuhuna la haula saboda in aka taki biya kaga sai a kwaso a cikin wannan in kayi su da yawa za a yi ta biyan mutane har a gama biyan su ladan ka bai kare ba amma in baka yi da yawa ba to ka ga uku ko manzo Allah ya kira wannan kine al-muflisu min ummatihi bi ma'ana fallakekke daga cikin al'ummarsa wanda zai je bi salatin wa qiyamin wa zakatin wa sadaqatin wa amalin salih wa kullu haga balarabe misra yace wa kullu haga bi ma'ana wa kullu haja zai je da komai amma garin ɗibawa a biya mutane kuma sai ya tafi a tutan baku. to kaga wannan shine al-muflisu fallasacce kenan miskini tantirin mafiyaci wanda bai da komai ya tafi da komai amma kuma ya rasa komai Allah ya kyauta saboda haka wannan aya da makaranta ta cikin suratul uh, hajar ta yi daidai da ayan da take cikin wannan sura ta gafir yaqrilu hadaini al-wasfaini kaseeran sau da dama Allah ta Ta'ala ya kan ambaci sassaucinsa kuma ya ambaci sananinsa domin ya zama wa'azi da gargaɗi don haka liyalka al'abdu bai na raja iwal kawo abinda ake so bawa ya kasance tsakanin tsammani da kuma tsoron Allah shi yasa kullum ake son mutum ya rinka karanta addu'a rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar saboda bainal khawfi war raja' kana neman Allah ya baka mai kyau a duniya mai kyau a lahira ya tsare ka daga azabin wuta amma duk wanda ya ce maka wai yana bautan Allah kawai domin saboda yana son Allah ne ki bai damu da aljanna ba bai damu da kada a sa a gidan wuta ba ƙarya yake yi kuma imaninsa ragegge ne ba yadda za ka yi ka bauta wa Allah ka ce kana son Allah kuma baka kwanayin aljannarsa ba yadda za a yi ka bauta wa Allah ka ce kana son Allah kuma baka tsoron wutarsa ba ka yi ta ba annabi ma yake tsoron wutan Allah yake kwaɗayin aljannan Allah balle kai wanda ba kowan kowa ba a ƙarshen zamani ka fito a ƙasan tukururu ƙasan da talauce musu katutu wanda bautan ma ana yi ana tunanin kuɗi ba a tunanin Allah tsakani da Allah saboda haka duk wani mai bauta da kake ganin sa bainal khawfi war raja tsakanin tsoron Allah ne da kwalai zai taule lalle Allah ma'abucin wadata ne wannan kalma ta at tana da ma'anoni da dama qala adadun min al-ulama malamai da yawa suka ce ya'ni as-sa'atu wal gina zai tsaule Allah kine ma'abucin yalwa ma'abucin wadata wa yake azurtawa Allah wa yake tsiyatawa Allah wallahu yaqbidu wa yaqtu wa ilayhi turja'un Allah kine mai karba ya damke kuma Allah ne mai sakewa yasa ka ce wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab famnun aw anfiq bi ghairi hisab idan Allah ta'ala zai baka arziki to ba ya lissafi sai dai ta tuttuɗa maka yasa ko ba kai aikin wahala ba idan ya Allah ya kaddara kai za ka yi kuɗi to za ka yi kuma in Allah ya kaddara ba za ka yi kuɗin ba kai tsiya ka saya to duk kuɗin da aka tara maka sai ka tsiyance sai ka tsiyace gaba daya wannan aiki ne na Allah haka ya tsara kuma la mu'aqqiba li hukmihi ba wanda ya isa ya jayayya da hukuncin Allah shine asatu wal gina Allah shi yake yalwatawa shine tsawle wa qala yazid ibn al asam zai yani Ya ne al kafir. Allah ne mai alheri da yawa Ya za ka ce in za ka roƙi Allah ka roƙe ki da babban masaki idan za ka roƙi aljanna a wajen Allah ka nemi jannatul firdau jannatul firdau aljanna ce ta annabawa da manzanni to ka nemi wannan wuri karshen abin ya kwace maka ko ta ɓaci maka aka barka a bayan fage to ka yi sa'a ka nemi jannatul firdau an barka a bayan fage ai a ƙarshe za a zo a sanya ka aljannan kusa kusa ne wanda yake aljanna ta ƙarshe kenan zai yi wahala a barka a waje zai yi wahala a jefa ka gidan wutan jahannama sa'an nan ko da a nan duniya in za ka roƙi Allah kana da damuwar naira dubu ɗaya ko dubu goma ka roƙi Allah miliyan zai da faɗi in ma kai miliyan a wajen ka ba kuɗi ba ne to roƙi Allah biliyan in ka roƙi biliyan in Allah ta'ala ya ga dama sai ya baka biliyan a take shine dare ɗaya Allah kan yi bature kamar yadda yake kuma dare ɗaya Allah kan kashe bature dama haka ne zaman an je nan to kuma akwai ta nan shine zitaul alkhairul kafir Allah yana da alheri mai yawa hadisi ya tabbatar mana da cewa da duk duniya mutane da aljanu za su roƙi Allah bukatunsu gaba ɗaya kowa ya baki bukatansa to fa a cikin arzikin Allah abinda zai rage shine kwatankwacin a sa alura ko masilla a cikin kogi to wannan alura ko masilla abinda za ta ɗebo a cikin kogi shine abinda zai rage a cikin arzikin Allah subhanahu wataala saboda haka kaga ashe Allah tabaraka wataala zai tsaule ma'abocin alkhairul kasir alheri ne mai yawa wanda yake babu wanda ya san iyakansa sai Allah wa qala ikrama ikrama yace ɗaya daga cikin manyan tabi'ai sa'annan kuma masanin tafsirin alkur'ani ya ce sitaul zilman Allah ta'ala ma abokin baiwa ne za ga mutum yana sakon Allah amma Allah ya baki lafiya Allah ya baki kuɗi Allah ya baki walwala ya baki zaman lafiya da matansa da ƴaƴansa da sauran mutanen gari yana walwalansa yadda ya ga dama ya fita yi wannan kekiyarci ya yi wancan barna ya yi wancan amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai fasa azurta ki da baki ni'ima ba shi yasa malamai suka ce lalle Allah mai hakuri ne zai sauli Allah ma abocin baiwa ne yakan yi baiwa baya duba wane ne yake masa wannan baiwa sai dai ka sani idan Allah yana maka baiwa iri daban-daban ya kasance kuma kana saba wa Allah to ka tabbatar wannan istifiraji ne Allah ta'ala yana cewa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin Na kan mutu riƙon ko sakin talala ranar da na kama su to kamuna yana da tsanani in ji Allah ba za su iya kwacewa ba saboda haka idan Allah ya yi maka ni'ima ko ya yi maka wannan baiwa to ka gode masa ka yi biyayya gare ki saboda ya maka baiwa a duniya gobe lahira ma ya sake baka baiwan shine zittaule wa qala qatada ɗaya daga cikin malaman tafsiri qatada yace abin da ake nufi da tsittauli shine zin ni'am wal ma'abocin ni'imomi da falaloli iri daban-daban wannan ma'ana ta dace da kusan ma'anar da makaranta baya wal ma'ana a dunkule annahu mutafaddil lalle Allah ta'ala shine wanda yake mai daraja mai fifitawa ala ibadihi a bisa bayansa, al mutatawwilu alaihim kuma Allah shine mai yalwatawa akan su bima hum fihi min da abin da ke cikinsu na baiwa iri iri wal in'ami da ni'imomi allati sai yutiquna al-qiyama bi minha wanda ba za su iya gode wa ɗaya daga cikinsu ba yanzu ko da mara lafiya ne a ce mutum yana zaune ba iya taki saboda yana fama da rashin lafiya to za ka samu ba iya taki din nan an kawo masa abinci ba ci yana ci ko ba ci in an baki ruwa yana sha ko ba sha in an ba shi kuɗi yakan kalmashe ya sa wanda ko baya kalmashewa ya sa aljihu eh sannan an yi abin dariya baya dariya idan abin ɓacin rai ne baya samun ɓacin rai in aka yi magana baya ganewa sannan kuma daɗin daɗawa Allah ta'ala ya kyale shi bai mutu ba da idan ya kasance gurgu ba iya taki da dai Allah ta'ala ya naka saki yana fama da gurguntaka baya iya taki to yayi mai gaba ɗaya ya nemi mutuwa ya mutu kawai gaba ɗaya kuma duk da yana gurgu idan da mutuwa za ta zo tana ce wane ne ya makara ko ya yi kuran bayan kama shi zai ga gurgun ya miƙe a guje zai miƙe saboda baya son mutuwa to wannan ma yi ni'ima ce ni'ima ce Allah baraka wa ta'ala ya maka yasa ta in ta'uddu ni'mata Allah la ha," idan kuka ce za ku kididdige ni'imomin Allah Ta baraka wa ta'ala ba za ku iya kididdigewa ba saboda haka zai taule la ilaha illa hu Lallai Allah ta'ala babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai la nazira lahu Allah bai da kine fi jami'i sifati a cikin dukkan sifofinsa fala ilaha gairu babu wani abin bauta koma bayan Allah wala rabba siwa babu wani ubangiji koma bayan Allah ilaihi al-masir makoma tana ga Allah subhanahu wa ta'ala ay ilaihi al-marji'u makoma ta tabbata ga Allah fa yujazi kullu amilin bi amali zai saka ma kowane mai aiki da aikinsa wa huwa tariqul hisab Allah mai gaggawar hisabi ne ko da yake wani yana zaune a nan zai ce a duniya zai ce ai an dade ba yi tashin kiyama ba yaushe za a yi to shekaru sun maka yawa ne shi yasa za ka ce har yanzu ba yi tashin kiyama ba amma ai kana gani ana mutuwa tun mutumin da yake karanta sayin a duniya ko ɗari da za ka zo ka ce masa Allah Ta baraka wa wata'ala idan ya baka zaɓe a ƙara maka kwanaki za ka yadda zai ce eh zan yadda a ƙara mun kwanaki da lafiya zai ce a sake ƙara masa casa'in ya yi ɗari da tamanin a duniya kuma abin mamaki da mutuwa za ta zo masa a shekara ta ɗari da tamanin ɗin ba ba zai yadda ya mutu ba idan akwai ƙari zai nemi ƙari to haka al'amari yake shi yasa Allah tabaraka wata'ala yana kyale mutane ne kawai suna walwala ranar da dubunsu ta cika to za su sha mamaki sai dai abinda kullum ake so mutum ya kasance bainal khawfi war raja ya yi kokari ya gyara ayyukansa yana tsoron azaban Allah yana kwaɗayin aljannan Allah yana biyayya wa Allah subhanahu ta'ala. Allah ya kamu dace sai Allah yake ma yujadilu ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار na'am Allah ta'ala ya ce ma yi yujadilu fi ayatillah ba wanda yake jayayya cikin ayoyin Allah illa na kafaru sai waɗanda zuwa kafirke sai kafirai zalla fala ya yaghrurka taqallubuhum fil filbila saboda haka jujjuyawansu da suke a cikin garuruwa suna ta walwala kada wannan abu ya ruɗe ka Allah ya kyale su ne kawai a matsayin sakin talala kazzabat lalle da yawa kazzabat qablahum qaum nuhin kafin su su zo akwai mutanen annabi lo sun ƙaryata saƙon Allah wal ahzabu min ba'dihim da ainihin ƙungiyoyi daban-daban na al'ummomi daban-daban waɗanda suka biyo bayan su su ma sun ƙaryata sakonnin Allah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li yaqudhu ko ta al'umma ta yi yunkuri da manzonta domin ta kama ki ta kake, ko ta ɗaure ko ta wulakanta ki ko ta kaskantar da annabin amma ina sai Allah ya maganin su wajadalu bil batili kuma suka yi jayayya da barna li yudhidu bihi al haqqa domin su rusa gaskiya su murkushe ta gaba ɗaya fa akasuhum Allah ta'ala ya ce gaba ɗayan su sai na kama su duk waɗanda suka karyata din nan sai na kama ba su samu daman abin da suke so su yi ba fa kaifa kana ika Allah ta'ala ya ce yaya ukuba ta ta kasance ga waɗannan mutane wa kazalika hakkat kalimatu rabbika haka kalman ubangijinka ta tabbata alal ladina kafaru a bisa waɗanda suka kafirce annahum ashabun nar waɗannan 'yan gidan wuta ne tunda ba su yi imani da Allah ba yaqulu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma yadfa'ul haqqa wa yujadilu fi ba wanda yake tunkuɗe gaskiya yayi jayayya da gaskiya ba'da al-bayani wa zuhuril furhan bayan an yi bayani hujjoji sun tabbata illa allazina kafaru sai waɗanda zuwa kafirta da masu halaye irin nasu kun ga wannan ya gwada duk wanda ya zo aka faɗi gaskiya ya jayayya to yana da hali irin na kafirai yana faɗin la ilaha illallah ba yana da hali irin na kafirai idan ko bai yarda da la ilaha illallah ba to ya zama kafirina ay kafaru ay aljahiduna li ma masu jayayya da ayoyin Allah wa hujjatihi wa barahili da hujjoji da ainihin dalilai fala ya garur fil bilad kada ya awantu a cikin garuruwa ya baka sha'awa ko ya rudar da kai kaga mutum kafiri ne shi yake shiga katuwar mota kafiri ne amma shi ne harkokin kasuwancin sai yake bunƙasa kafiri ne amma shi yafi kowa lafiya ko kafiri ne shi suna a duniya duk abin da ya faɗa shi ake be duk abin da bai faɗa ba ko bai goyi baya ba ba za a yi ba kafiri ne amma ya fi kowa wato ainihin gonakai masu yawa kafiri ne yana da kamfanoni kafiri ne yana da hannun jari a bankuna daban-daban kafiri ne shi yake samun matsayi a wajen gwamnati wanda za a ɗaukaka shi amma wanda ya imani ba a sauraronsa kafiri ne shine yake walwala abin da ya ga dama ya hau jirgin sama ya yi ɓarna ya shiga jirgin ƙasa ya yi zina ya shiga mota ya yi ainihin alfasha ya hau hotel mai hawa ɗari da wani abu ya saba wa Allah amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kyale in ka zo ka yi magana ka ce masa Allah ya ce kai ne ka damu da Allah mu ina ruwanmu da Allah mu Allah bai dame mu ba kuma yana ci gaba da rayuwarsa da shine aka ce fala ya garurka taqallubuhum fil bilad kada ya wasu a cikin garuruwa ya rudar da kai ka ce to tunda Allah ya kyale su mai yiwa suna da gaskiya kenan Abin da suke yi kai ma ka je ka fada kana yi irin nasu ina in kai haka ka kale ai fi za ga za ga kafirai suna walwala cikin dukiyar da ke duniya wa na'imaha da ainihin ni'imominta wa zaharatiha da kawace kawacenta kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin wata aya la yaqurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada ka kuskura jujjuyawa da walwalan kafirai a bayan ƙasa ya rudar da kai ko ya shagalar da kai ko ya juyar da kai ga barin fahimtar abin da ake so ka gane Allah ta'ala ce mata'un qalilun jin daɗi ne ɗan ƙanƙani saboda haka zai gushe thumma ma'awahum jahannam sa'annan ƙarshen makoman su wutan jahannama ina amfanin baɗi babu wa salmi ha wannan fiɗa ta yi muni ƙwarai da gaske saboda haka sai a yi ƙoƙari a kiyaye wannan wa sa'annan Allah ta'ala ya ce numatihum ƙalilan. waɗannan kafirai za mu ji yadda su daɗi ne na ƙanƙanin lokaci ƙalilan ɗan ƙanƙani su manasorrahun ila azabin Sa'an nan za mu buƙatar da su ko sun ƙi ko sun so don kafiri baya son mutuwa kafiri baya son mutuwa saboda haka ko ya ƙi ko ya so zai mutu kuma Allah ta'ala ya ce za mu haɗa ki da azaba mai kauri azaba na takin hankali saboda haka shi yasa ya ce ma yujadilu fi ayati lahi illa allazina kafaru ba masu jayayya cikin ayoyin Allah ba sa imani da ayoyin Allah sai waɗanda suka kafirta fala ya garurka taqallubahum fil bilad kada jujjuyawansu a ainihin garuruwa a duniya da walwalansu ya rudar da kai gaba ɗaya ka kiyayi wannan sannan sai Allah ta'ala ya sake yin magana musalliyan li nabiyyi domin ya rarraki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi takzibi man kazzabahu min qaumi wajen karya ki da mutanensa suka yi Allah ta'ala zai rarraki manzonsa bi anna lahu uswa lalle yana da abin koyi man salafa min al-anbiya waɗanda suka gabata daga cikin annabawa alaihi salatu wassalam fa innahu qad kazzabahum umamuhum al-umumin su sun karyata annabawan baya wa khalafuhum sun saba musu wa ma amana bihim minhum illa qalil ba waɗanda suka yi imani da su sai ɗan kaɗan faƙala shine Allah ya bamu labari yace kazzabat qablahum qaum nuhin lalle mutanen annabi lo sun karyata sakonnin Allah wa huwa awwalu rasulin annabi lo shine farkon manzo ba sahullah wanda Allah ya aiko shi a bayan kasa yanha an ibadati al ya yazo domin ya hana bautan gumaka saboda haka shi ya fara yin wa'azi wa kafirai zalla kuma kafircin ya riga yayi nisa shi yasa da yawa daga cikin su ba su karbi addinin Allah ba a ƙarshe me ya faru sai ya mutu mummunan addu'a yake rabbi la tadar alal ardi min alkafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibada wala yalidu illa fajiran kaffara yayi wannan addu'a sai Allah ta'ala ya saukar da ruwan tufana yake sama ta sauke ruwa ƙasa ma ta bulbulo da ruwa da ruwan sama da na ƙasa sai suka hadu wasa wasa sai da aka wayi gari ba a ganin komai a duniya in ban da ruwa ya malale ko ina sai kwale-kwalen annabi Nuhu da ki da waɗanda suka yi imani wa ma amana ma'ahu illa abin da Allah ke kenan saboda haka akwai misali a wannan kuma kafiran yanzu idan sun yi tawaye ƙarshen makoman su kenan wala hazabu min bainihim da waɗanda suka biyo bayan su min kulle ummatin na kowace al'umma kamar adawa da ainihin annabinsu annabi hor da samudawa da annabinsu annabi salih da kawa, annabin su annabi shu'aib ko kuma fir'auna da hamana da ainihin annabi musa da annabi harun waɗanda suka zo su kai musu wa'azi ko kuma ainihin yahudawa da annabi su annabi isa alaihi salam ga sunan da yawa wala hazabu min bainihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li ya'khudhuhu kowace al'umma sai da ta yi yunkuri ta kama annabinta ta kake ko ta wulakanta ki ai harasu ala qatlihi bi kulli mumkin sun yi yunkurin kake annabin su ta kowace irin hanya wa minhum man qatala rasula a cikin su ma akwai waɗanda suka kake annabawan su kamar annabi zakariya da annabi yahaya kake su mutanen su suka yi sa'annan kuma al'umman ko kafiran zamanin annabi sun yi yunkuri su kama annabi su kashe shi me faru a daren da suka yi mitin za su kama annabi su kashe shi a daren kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu fita maza Allah ya faɗa wa abokinsa Abubakar bin Abi Kuhafa suka kama hanya suka fita waɗannan mutane suka zo ba samu annabi ba suka wayi gari suka shiga cikin gidan annabi babu kowa annabi ya riga ya fita ya yi hijira wa ya kare shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kare kuma hatta kogon Hira ko kuma kogon Thawr inda annabi ya je ya zauna a wajen da shi da Abubakar ibn Abi kuhafa na tsawon kwanaki uku suna ɓuya idan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama da a cikin wannan kogo za a kama su tun da kafirai sun je har kofan wajen amma sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa kashin bayan su ya tsandare ba su kuya ba manzo Allah da gida Abubakar suna zaune a cikin kogon suna ganin kafafuwan sai suka ce ba mu yi tsammanin dan adam zai shigo wannan waje ba saboda haka sai suka wuce amma da sun kuya da ba mamaki ba mamaki su gansu, sai dai kuma ikon Allah baya kalam sun da za su iya sunkuyawa din ba za su gansu ba wani lokaci dan adam ya shiga cikin damuwa sai ya zo ya hadu da wanda ya san shi ya abin amma ba zai gane shi ba ko kuma yunwayen ta kama mutum idonsa duk ya fada Kero caroline da a kyamfe mai ramadi wa yin kero famu ta'amal ma'i min idan mutum yana fama da yunwa shike nan kawai sai ya rinka ganin wani kawalwali ya kallon kamar duniya hayaki yake ta turowa al'ali babu hayaki tsabin yunwa ne to ana iya samun haka za su iya sun koyawa din ba za su ba. shi ba shi yasa Abubakar ibn Abi Quhafa yake cewa wai yace da ɗayan su ya sun koya da ya gan mu la manzo Allah yake ba zai taba yiwa ba yace ma baluka bisnaini Allahu salisuhuma yace menene matsalanka da mutane guda biyu na ukun su shine Allah mun yi bayani a karkashin aqidan ahlus sunna wal jamaa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadiquhum shine bi ilmi Allah yana tare da su da ilimin sa da kiyayewansa ba su isa su taba manzon Allah da Abubakar ibn Abi Quhafa ba kuma ayan Qur'ani ya ambaci wannan balo balo Allah tabaraka wa ta'ala ya kare annabi saboda haka wa hammat kullu ummatin bi rasulihim kowace al'umma ta yi yunkuri ta kama annabinta ta kashe amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kare su sai dai annabi zakariya da suka kashe shi da annabi yahaya shi ma da suka kashe shi sai Allah ta'ala ya ce musu babu zaman lafiya shi yasa ba su zauna ba har aka kare su gaba daya shi yasa hadari ne ba ma annabi kawai ba ko malami ne wanda yake tsakaninsa da Allah bai da matsala wani shugaba ya kuskure ya kashe wannan malami to ya tabbatar shi ba zai zauna lafiya ba wallahi haka zai gama rayuwarsa ya gama mulkinsa idan ba kashe ki ba ba a yi masa mummunan juyin mulki na wulakanci ba to haka zai gama mulkinsa babu mutunci babu jin daɗi idan kuma ya sauka to nan ma sai ya ga ɓacin rai kafin ya bar duniya shi yasa malamai masu tsoron Allah waɗanda ake kiransu rabbaniyuna ba malamai masu kwangila ba a'a rabbaniyuna tun da kasancewa kwangila ba haramun bane ina kawo kwangila ma zai iya zuwa ya zo ya kwangila shi ma ya rinka shiga manya-manyan jifa-jifai kamar yadda manya suke shiga shi ma ya je ya gidansa ya ɗororo ko da ɗori nawa ne da kulman harrama zinata Allah allati akhrajani ibadihi wa tayyibati min ar-rizq to amma dai Don haka ce maganan kwangila kusan ba na malami ba ne kwangila na 'yan kasuwa ne akwai 'yan siyasan da suke yin wannan saboda kwangila su ne kamata ba su 'yan kasuwa su ne masu wannan aiki abinda aka sani malamai yuna su za su zo suna faɗin gaskiya ne suna daidaita al'amura suna tsayawa akan abinda Allah ya ba su na ɗan abin masarufe abinda zai rufa musu mutuncin in wani lokaci ka shiga cikin waɗannan abubuwa akwai matsaloli malamai nawa ne ko a nan jihar Bauchi suka shiga harkan kwangila da yawan su ba su fita ba kuma ya zama musu matsala ya zama musu damuwa jakin nan muna gani kullum ana kawo takardu ko a kawo fayil wani ma zai zo ka zo ka yi magana ka abun nan kai baka san lokacin da ya zo ya shiga cikin wannan kwangila ya yi dumu dumu ba ba layinsa ba ne ya bar masu harkan su yi harkan in ya so in sun samu sa san masa ko sadaka sa baki ya fi masa alheri akan yazo yana shiga cikin damuwa Allah ya sauke wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li ya'khudhuhu lalle kowace al'umma ta yi yunkuri da manzonta domin ta kama ki wa minhum man qatala a cikin su akwai wanda ya kashe kamar yadda muka muka bayani wajadalu bil batil suka yi jayayya da ƙarya don su rusa gaskiya da yadhidu bihi al domin su rusa gaskiya ma hallo bi shubahati domin su sai ta kawo rigingimu iri daban-daban da ya rutu haqqal wadih al domin su mayar da gaskiya wanda ta fito fili Allah ta'ala yake fa akhadtuhum kalma guda ɗaya ambata yace duk sai ya tattara su sai ya kama su yanzu ina suke su riga sun tafi babu su babu labarin su a halaktuhum ala ma sana'u Allah ta'ala yake na halakar da su saboda abin da suka aikata min hadhihi al-asami wa dhunubi al-idham daga waɗannan laifuffuka da zunubai masu girma fa kaifa kana yaya azaba ta ta kasance ga waɗannan mutane fa kaifa ay balagaka azabi lahum ya ka samu labarin yadda Allah ya azabtar da su wa nakali bihim da yadda Allah ya musu mummunan sakamako karkana kadidan wannan ya kasance mai tsanani ne muji'an mu'liman sannan mai raɗaɗi ne mai cutarwa qala katada kana wallahi kadidan lalle azaban Allah azaba ce mai tsanani wa qawlu sai Allah yake wa kadhalika haqqat kalimatu rabbi kamar haka ne kalman ubangijinka ta tabbata alalladina kafaru annahum ashabul jahim a bisa waɗanda suka kafirta lalle sune ne ma'abuta wutan jahima shi yasa malamai da yawa suke ce wannan keke gwada musulmi ba zai dawwama wuta ba musulmi ba zai dawwama a jahannama ba idan ya kida an babbaka shi gwargwadon laifinsa sai a fitar da shi a ƙarshe amma yadda ke aljanna amma kuma waɗanda aka sanya su a jahannama aka babbaka su saboda laifuffukan su daga baya aka mayar da su aljanna su ake kiransa su ake kiransu jahannamiyuna kaga jahannamiyuna kana gidan aljanna ana kiranka jahannamiyu wato asalin ka kai dan jahannama ne kaman tsautsayi ne ya kawo ka gidan aljanna ta hanyar ceto saboda haka abinda ake so shine kai tsaye mutum ya samu ya shiga aljanna ba tare da an babbaka ki a gidan wutar jahannama ba Allah ya tsare mu saboda haka annahum ashabul jahim lalle kafirai ma abuta wutan jahima ne kama haka kalimatul azabi alal ladina kafaru min al umam salifa kamar yadda kalman azaba ta tabbata a bisa al'ummomin da suka shuɗe kazalika hakkat alal mukazzibina min haula haka ma azaba za ta tabbata a bisa masu ƙaryata ayoyin Allah daga cikin waɗannan tawaga allazina ka wa kalafu waɗanda suka ƙaryata ka ya kai annabi Muhammad ko suka saba ma umunninka bi aula aula wal ahra su suka bi tantanta ma Allah tabaraka wa ta'ala ya azabtar da su tunda duk annabawan Allah babu wanda darajarsa ta kai ta annabi Muhammad kun manzannin Allah babu wanda martabansa ta kai ta manzon Allah annabi Muhammad sannan duk annabawan Allah da manzanni ba wanda yake da mu'jizozi masu yawa ga dan na ayoyi kamar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan duk annabawan Allah da manzannin Allah babu wanda aka aiko shi zuwa ga mutane da aljanu sai manzon Allah annabi Muhammad sa'annan duk annabawan Allah da manzannin Allah babu wanda Allah ya baki alkur'ani irin na annabi Muhammad kuma ya tabbata cewa duk annabawan Allah da manzannin Allah babu annabin da yake da yawan al'umma masu yawa ko a gidan aljanna za su kasance suna da yawa kamar annabi Muhammad saboda haka waɗanda zuwa karyata ki su suka fi cancanta a azabtar da su fiye da azaban kowace al'umma shi ne wa kazalika hakkat kalimatu rabbika alal ladina kafaru annahum ashabul jahim sai Allah ya ce mai الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات أدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم waɗannan ayoyi sun ambata mana addu'an da mala'iku suke yi ne wa bayin Allah na kwarai. Shi yasa duk wanda babu hasada a cikin zuciyarsa zai rinka yin wannan addu'a wa ‘yan uwansa waɗanda yake bayin Allah na kwarai. Sai a saurara a ji wannan. Idan kana yin wannan addu'a falillahi alhamdu wal minna. Idan ba ka yi kuma to sai ka yi ƙoƙari ka rinka yi ka kiyaye ne bayan Allah ta'ala ya gargaɗi, dangane da kafirai da mummunan sakamakonsu a ƙarshe ya ce wa kazalika harkar kalimatu rabbika alal ladina kafaru annahum ashabun nar cewa waɗannan ma'abuta wuta ne ni yana ta ce ashabul jahim ko ya eh, ashabun nar ma'abuta wuta ma'abuta jahim duk daya ma'abuta jahannama duk fasaran da ne sai Allah ta'ala ya ambaci ɓangaren bayan Allah na kwarai a gurguje ce allazina yahmiluna al-arsha lalle waɗanda suke dauke da al'arshin ubangiji wa man haulahu da waɗanda suke gefensa su suwaye masu ɗauke da al'arshin ubangiji sune mala'ikun Allah yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi tare da godiya ga ubangijinsu subhanallahi wa bihamdi a takaice kenan abinda suke faɗa kamar yadda muka ambata cikin wancan aya wa yu'minuna bihi kuma suna imani da Allah domin a cikin mala'iku babu kafiri ko ɗaya daga cikin su babu wanda yake kafiri dukkan mala'iku masu imani ne bayan Allah na kwarai ne shi yasa duk abin da suka yi na addu'a Allah tabaraka wa ta'ala yake karba to kai kokari ka kasance cikin bayan Allah don ka fada cikin addu'an mala'iku kamar yadda suke kyawawan addu'a ga wato addu'o'i ga bayan Allah wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani ga abin da suke fale ربنا وفيك كل شيء رحمة وإلما واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات آه، جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم فبدأك أدوان addu'an da suke yi kenan fasaran wannan rabbana ya ubangiji wa fi ta kulla shay'in ka yalwaci kowane abu ilman wato rahmatan wajen tausayi wa ilman da ilmi duk abin Allah ya ga dama zai ji tausayinsa zai ji tausayinsa kuma duk abinda ka gani a duniya Allah ya san da shi ya san ki ba abin da yake buya ga barin Allah kaga wannan yana tabbatar mana da tauhidi cewa Allah mai rahma ne Allah mai ilimi ne Allah mai iko ne kuma Allah same ne faghfir lil na tabu ya Allah ka gafarta wa masu tuba don haka duk mutumin da yake tuba da safe ko da maraice ko cikin dare ko yayin da ya kwanta ko cikin masallaci ko a waje ko a kasuwa ko a ofis ko wajen sana'a ko wajen shakatawa to mala'iku suna addu'a suna ce ya Allah faghfir lil na tabu ka gafarta ma waɗanda suka tuba domin ga dukkan alamu duk wanda ya tuba to yana da imani kuma yana tsoron Allah wa taba'u sabila amma suka bi hanyanka suka yi biyayya wa addininka suka bi addinin musulunci suka yi da'a wa manzonka wa qihim azabal jahim ya Allah ka tsare su daga azaban wutar jahima rabbana ya ubangije wa adkhilhum ka shigar da su jannati adnin gidan aljanna na zama wanda idan sun shiga za su kasance daren dakan babu maganan fita shine jannatu adnin allati wa'adtahum wanda kai musu alƙawari a wurare da dama a cikin littafinka ko manzon Allah ya musu alƙawari a lokacin da yake karantar da su kuma ya Allah idan za ka shigar da su aljanna kada ka shigar da su aljanna su kaɗai, a'a ka haɗa su da waɗannan bayin Allah wa man salaha min aba'ihim ka haɗa su da salihai daga cikin iyayensu waɗanda ba su yi gaza ba ba su kauce wa hanyanka ba ya Allah wa azwajihim da kuma matayensu su ma waɗanda ba su kauce hanya ba don wani lokaci zai ka samu mutum gakin nan yana malam ko yana alharamma ko yana ustaz ko yana ladalin masallaci ko alhaji ne amma sai ka samu matayen su tsiyan da suke shukawa ko matan arna ba sa irin wannan tsiyan to shi yasa aka ce wa man salaha min aba'ihim wa man min صلح wa man salaha min zurriyatihim. Shi ne fassara. da waɗanda suka kyautata aiki daga cikin iyayensu ko matayensu ko mazajensu ko zuriyansu bi ma'ana ƴaƴayensu da jikokinsu kenan saboda haka kada a shigar da su aljanna su kadai ba tare da an haɗa su da iyalansu ba innaka antal azizul hakim lalle kai Allah wato kai ne mabuwaye wanda yake mai tsananin hikima wa kihim musayya kuma ya Allah ka tsare su aikin tabargaza da miyagun ayyuka a nan duniya kada su aikata wa man take sayyi'ati yawma idin duk wanda ka tsare ki mummunan aiki bai yi ba a nan duniya to a ranar takin kiyama lalle fakat rahimta lalle ka tausaya masa wannan duk rahama ka riga ka gama masa wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo wanda yake mai girma saboda haka kun ga wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske mutum bai haddace ba sai ya kokari ya je ta maimaitawa yana haddacewa ya samu ya haddace yana maimaitawa a koyaushe yukhbiru ta'ala ana Allah yana ba mu labari anil mala'ikatil muqarrabin dangane da mala'iku makusantan Allah min hamalatil arkil arba'a waɗanda suke ɗauke da kafan ainihin al'arki wa man haulahu min al mala'ika da waɗanda suke tare da su na ainihin mala'iku alkarubiyin waɗanda ake kiransu alkarubiyin لأنهم يسبحون بحمد ربهم cewa suna yin tasbihi tare da gode wa Ubangijinsu, ay yaqrinuna bayna tasbihi dali ala nafi naqa'i suna haɗawa tsakanin tasbihi wanda yake kore na kasa gabarin Allah wa tahmidi da godiya al-muqtadi wa li ithbati sifati wanda yake tabbatar da sifa na yabo ga Allah wa yu'minuna bi suna masu imani da Allah kashi'una la suna masu tsoron Allah azillau bayna yadayhi suna makaskanta a gaban Allah wa annahum yastaghfirun lalle su din nan suna neman gafara lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani min ahalil ar waɗanda suke bayan ƙasa man amana bil waɗanda suka yi imani da gaibi fa qayyada Allah ta'ala mala'ikata shi yasa Allah ya keɓance waɗansu mala'ikunsa al-muqarrabin makusantan Allah an yad'u lil mu'mini su yi addu'a ga bayan Allah na ƙwarai bi zaharil ghaib ba tare da sun sani ba walamma kana hadha min sajaya al mala'ika tunda dai mala'iku suna addu'a wa mu'minai a boye alaihi salatu wassalam kanu yu'minuna ala du'a al-mu'mini ya akhi bi zahri al-ghaibi shi yasa kai ma mu'mini idan kai addu'a wa dan uwanka ba tare da ya sani ba to mala'iku za su ce amin saboda haka in kai addu'a za a ce amin kai kyakkyawan addu'a za a ce amin amin din mala'iku kuma ba abin wasa bane shi yasa in ka ce Allah ya bada wani alheri kaza da kaza da kaza to mala'iku zai su ce amin kai ma Allah ya baka irin wannan in ka ce Allah ya baki tsiya da karri da makirci kaza da kaza mala'iku zai su ce amin kai ma Allah ya baka irin wannan saboda haka sai a yi taka tsantsan kuma hakika ya tabbata cikin ingantaccen hadisi maza Allah ya ce idza da al muslimu li akhihi idan musulmi ya addu'a wa dan uwansa bi zaharil gaibi a boye qala al mala mala'ika zai ce amin wa laka bi misli zai ce Allah ya amsa kai ma kana da kwatankwacin irin wannan da shi yasa ake son a rinka addu'a ta ainihin fatan alheri shugaban mu da ya tafi jinya a ƙasar waje da ainihin wato tunani na hutawa na kwanaki muna masa addu'a Allah ta'ala ya baki lafiya Allah ya baki lafiya Allah ya baki lafiya domin ya dawo ya ci gaba da murkusa azzalumai Allah ka taimake shi Allah ka kare shi Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al qiyadatana fi man khafaka wa taqaka ya aziz ya ghafar Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wartina وارض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين